fatan yan uwa suna cikin ƙoshin lafiya to muna yi muku fatan alkhairi barkanmu da wannan lokaci to insha Allahu yan uwa masu albarka yau ma dai kamar kullum muna ɗauke da wani sirri mai matuƙar amfani sirri ne babba wanda ya kamata yan uwa da su ji shi kuma su yi amfani da shi bi iznillahi wannan sirri ba za ka tabbatar da sirri ne babba wato ainihin babba ba sai idan ka yi shi ka aikata shi tukunna za ka aminta da haka domin gashi nan mun kawo muku shi ga wanda yake da buƙatar wannan sirri to insha Allah gashi nan za mu sakar muku domin ku haɗa wannan sirri insha Allah ku samu biyan bukata akan abin da kuka saka a gaba wannan kenan To kamar dai yadda muke faɗa a kullum kafin mu shiga cikin sirrin idan ya kasance zuwan ne wannan gida na Asrarru TV NG kar ka manta da ka danna mana alama ta ja ka danna kararrawa ta sama kenan da zarar mun ɗora sabon sirri insha Allahu zai shigo maka wayanka. Ka tura ‘yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri yana da matukar amfani kwarai da gaske wanda kuma ya kasance tsoho ne a gidan nan to muna yi maka barka da wannan rana. To fatan kuma kowa ya sha ruwa lafiya. To yau dai mun zo muku da sirri mai matuƙar amfani, mai matuƙar muhimmanci wanda ya zai iya amfani da shi to gashi nan za mu saki kamar yadda kuka ga wato ainihin mun yi muku bayani akan wannan bidiyo mun ɗora muku rubutu akan cewa sabulun mallaka ne da farin jini, mallaka ne da farin jini. Kun ga kenan abu biyu ne a haɗe. to amma me yadda za ku ji wato ainihin yadda za ku gudanar da wannan sirri sai ku biyo mu a cikin wannan sirri wato ainihin yadda za mu yi magana domin ku ji mai za mu isar muku ya mutum zai haɗa wannan sirrika da za mu faɗa to insha Allahu abubuwan da za ka samu ka haɗa wannan sabulu su ne kamar haka sabulun farin jini da mallaka da samun kasuwa da janyo jama'a maza da mata da kuma yara kowa za ka janyo shi wato ainihin ɓangaren mallaka ne da farin jini bi'iznillahi kowa zai soka wato ainihin wannan ka ji shi wannan sirri ne na farko za ka samu farin jini ne da kuma mallaka da kuma wato ainihin ka janyo jama'a a jikinka maza ne ko kuma mata ne yara ne ko kuma manya ne to wannan kenan idan kana so ka haɗa wannan sirri za ka samu abubuwa kamar haka na ɗaya ana so ka samu sabulun salo loka ɗaya sabulun sabulun salo loka ɗaya ake so ka samu idan ka samu sabulun salo loka ɗaya sai a samu wato ainihin um, farin gamo ɗauri ɗaya farin gamo ɗauri ɗaya sai a sami farar rana farar rana ita ma ɗauri ɗaya sai a sami ruwan kwakwa sai kuma a sami binta sudan kwalba uku za a samu kenan wato ainihin idan ka samu wa'innan abubuwa sai wato ainihin ka daka farin gamo da wato ainihin farar rana, za ka daka su ka daka su su daku sosai a tankaɗe a zuba a cikin sabulun a cakuɗa a cakuɗa shi sosai sai a kwaɓa shi da ruwan wannan kwakwar da wani ruwan kwakwar nan kawai za a cakuɗa shi za a dama shi za a haɗa sabulun kenan a cakuɗa shi za a haɗe shi sai a zuba wato ainihin wannan binti sudan ɗin a zuba wannan turaren nan na binti sudan kwalba ukun nan dukan shi amma ake so a zuba shi dukan shi za a zuba shi kwalba ukun sai a kwaɓa sabulun da kyau sosai ya kwaɓu sosai to shikenan idan kai wannan aikin da muka faɗa maka to shikenan ka gama sabulun ya haɗu sosai ya haɗu sosai kawai sai a dinga wato ainihin wa a dinga a dinga wanka da shi shi sabulun kenan za ka dinga yin wanka da shi ya zama sabulun wankanka ya zama sabulun wankan mutum kullum babu fashi to insha Allahu za a gaɓi mamaki bi iznillahi sabulunka ne wannan za ka dinga yi ka dinga wanka da shi shine sabulunka za ka ga farin jini insha Allahu da mallaka da kuma janyo jama'a za ka ga kowa yana son ka biznillahi manya da yara kowa da kowa to wannan shi kuma ɓangaren mace ne ita ma kamar namiji ɓangaren mace ita ma mallaka kuma yadda za a yi amfani da wannan sabulun ta ɓangaren mallaka idan an gama haɗa wannan sabulun ita macen za ta nemi turaren sandal sandal za ta nema na ruwa ko da na na ɗori ne ko da na ɗori ne to ta samu sai kuma wato ainihin ta nemi um, binta sudan ta nemi binta sudan idan za ta je wato ainihin idan za ta je wajen wajen da da take so mallaki wato ainihin shi wanda take so ta mallaka din, wanda take so ta mallaka idan za ta je gurin shi ko idan ta tabbata za su haɗu da shi wanda take so ta ga ta mallaka din? to idan mijinta ne ko saurayinta ne to insha Allahu duka za a iya yi sai ta sami ruwan wanka mai ɗan ɗumi sama-sama yadda za ta iya zuba shi a jikinta yadda za ta iya zuba shi a jikinta shi ruwan wankan kenan ta yadda za ta zuba shi a jikinta wato ainihin kar zafi sosai ya ɗan daɗi ɗumi sama-sama yadda za ta iya zuba a jikinta ba tare da ta ji wani zafi ba to haka za ta yi ba tare da zafin ya yi mata yawa ba sai ta dinga wato ainihin am ta ɗiga wannan turare dukkanin da na faɗa za ta zuba su a cikin ruwan a cikin ruwan wankan kenan turarukan da na faɗa za ta zuba a cikin ruwan wankan sai ta yi wanka da ruwan da kuma wannan sabulun da na faɗa na namijin nan na sama za ta haɗa shi da sabulun nan da na faɗa na namiji na saman nan bayanin da ne na farko to sai ta haɗa da wannan sabulun kusan wanka to sai ta je um, sai ta je su haɗu da shi wanda take so su haɗu kyan za ta yi wanka da wannan ta ɗiga wannan turarrukan da na faɗa miki sai kuma wato ainihin ki haɗa ki gasa a cikin ruwa sai ki wato ainihin ki samu wannan wannan sabulun sai ki wanka da shi da sosanki da sosanki to insha Allahu sai ki je ki haɗu da wanda kike so ki mallake shi ki mallake shi din insha Allahu duk wacce ta yi wannan bi lahi za ta mallake shi insha Allahu ba sau ɗaya ake yi ba aƙalla aƙalla haɗuwa kamar wato ainihin kwana uku ko sama da haka kwana uku ko sama da haka insha Allah to in dai kika wannan bi za zaki mallaki wanda kike so ki mallaka to wannan na mace ne to ni namiji shi kuma dama mun faɗa maka yadda zaka haɗa sabulun shi na mallaka ne a haɗe da kuma farin jini da jinyo jama'a yara da manya mata da maza insha Allahu to kima mun faɗa miki naki gashi nan mun gama kenan to duk wanda ya wannan sirri bi iznillahi zai ga abin mamaki insha Allahu to anan zamu tsaya da wannan sirri sai kuma ku jira mu akwai wani sirri da zamu kawo muku nan gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai sai anjima